wayya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa dukkanin ni'imominsa da yake wadata mu da su da wanda ya wadata mu da su da wanda zai wadata mu da su kuma muna ƙara miƙa godiya a gare shi da ya ƙara da fasa kuma a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana mai albarka muna roƙon Allah ya ba mu albarkacin wannan rana ah, yan uwa bayan na muna ta wasali da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam muna kama kafan jagoran allah allah ya mana ijaba bisa dukkanin addu'o'i da muke yi kuma mu ƙara ƙarfafa niyyar mu cewa allah zai mana da albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa tawassalu tawassalu bijai fa inna jahin da azim yana cewa in kun tashi za ku yi addu'a ya ku al'umma na ku kama kafa da alfarma na a gurin Allah saboda alfarma na a gurin Allah yana da girma sallallahu alaihi sallam shi kuma annabi Muhammadu baya karya ya fi karfin nan Qur'ani ma ta masa shaida ta ce ma yantiku anan hawa in wa illa wahyun wala wala yantiku anan hawa wala yantiku anan hawa in wa illa wahyun sallallahu alaihi wasallam to yan uwa wannan gida ta sake kawo mana sirri kamar yadda kuka sani dama aikin ta ne ta kawo mana sirri na gyara murya yadda muryan ka zai fita zai zama kamar karfe kan daga ka san a haɗa karfe da karfe a buga ko kuma a haɗa gwara-gwara a buga kamar yadda annabi dauda yana daga cikin murya da Allah ya Allah bashi murya yana murya ka ce ana kaɗa gwargwara ne ke haɗuwa saboda ƙara da ƙarfin muryan shi a wanke wanda saboda wannan daɗin murya na annabi dauda ne idan Allah ya kai mu kiyama za a kira shi ya zo ya karanta alkur'ani saboda zaƙin muryansa to yan uwa ga wanda suke harkoki da mutane suke mu'amala da mutane harka da mutane da yawa ko kuma masu waƙe ko kuma kai sarki ne ko shugaba ne ko wani babban ɗan kasuwa idan kana so in ka zo ka yi magana da mutane muryan ka ya zamanto ya buɗu kuma jama'a su rika jin maganan ka da nauyi su dinga jin magana na musu jini kuma in ka faɗi magana ba za su ƙaryata ba kuma in ka faɗi magana duk abin da ka ce su yi za su yi in ka ce su bari za su bari to ka yi amfani da wannan sirri muryanka zai buɗu zai fita zai yi zaƙi zai yi daɗi kowa zai rika jin sha'awan jin muryanka mata za su rika jin sha'awan muryanka maza za su rika jin sha'awan muryanka a taro in aka haɗu kai kaɗai ake so kawai rika jin muryanka muryan zai fita yayi ƙarfi kuma yayi zaƙi ga zaƙi ga ƙarfi haka muryanka zai zama zai gyaru ya kyau musamman kuma masu yin waƙa da zaman to waƙan ka yana shiga kunnen mutane da yawa kuma maganan ka in ka yi shi ya rika zagaye duniya kenan ya rika zagaye duniya kenan inda har ka fitar da shi ka so a sani to sai an sani to haka wannan sirri yake kuma sirri ne na maulana rasulullahi ko ba a ce maka komai ba ya ka ce maka jauharatul kamali wanda ka ce maka gol ne na cika ai yana da girma shi kuma jaradar kamali a cikin salatai gaba ɗaya babu irinsa babu irinsa babu wani salati da ya kai jawaratul kamali shi za ka ce maka jawaratul kamali ga 'yan gida 'yan cikin gida sosai wanda suka san harkoki na mu'arifa ai sun san ita cewa jaratul kamali ta ɗauko rassa ne ta ɗauko halara muhammadiyya da halara ilahiyya da halara fardaniya da halara ahmadiyya sun san wannan to haka wannan zare take to insha Allah ƴan uwa wanda yake so ya samu wannan ababuwan game da muka yi bayani to ana rubuta wannan da kamalin nan da kamali amma kamin a samu da kamali akwai wani itace ana ce masa ƙaƙƙara wani itace ana ce masa ƙaƙƙara wani itace ana ce masa ƙaƙƙara to ka samu sassaƙin wannan itace da ake ce masa ƙaƙƙara sai a samu wani kofi mai kyau in aka samu wani kofi mai kyau sai a zuba wannan ƙaƙƙara a ciki in aka zuba wannan sassaƙin ƙaƙƙara shi wannan ƙaƙƙara in kana so ka gane cewa ƙanƙara ne ko ba shi bane an samu kana kwankwanto a matsayin ka na wanda baka sani ba to ka samu kanwa in ka samu kanwa in ka haɗa da me sunan shi da bawon ƙaƙƙara sai sa masu sai da ƙaƙƙara masu kan ajiye kanwa sai su baka kada ka saka a bakin ka don kaɗa shi da kanwa ka saka a baki sai ka ji shi yayi zaki sai ka ji yayi zaƙi to ƙaƙƙara kenan haka ke gane shi gudun saya kuma mafi yawancin masu sayarwa suna sa mishi wannan suna sayarwa tare da kanwa din da su baka dan gwaji to insha Allah ka samu wannan ƙaƙƙara aka zuba shi a kofi sai a rubuta jawharatul kamali kafa ɗaya idan ka rubuta jawharatul kamali kafa ɗaya kuma kun sa rubutun jawhara ana yawan samun kuskure kyan shi in ka rubuta kaman da safiya to ka bar shi ya kai la'asar tukun sai ka zo ka sake dubawa eh ka sake dubawa tukun sai ka wanke jawhara din sai ka zuba akan ruwan jawharan shi da ka jika kakkara nan da shi ruwa na jawhara sai ka zuba a cikin kara da kasashe a kwano ko kofi ko wani ƙwarya mai kyau to sai ka zuba a kai idan ka zuba a kai sai ka samu wuri ka rufe shi a kanin ka rufe shi ka samu kanwa ka samu kanwa dai daidai misali ba wai kanwa da yawa ba da zai ja maka matsala sai ka saka mishi sai ka bar shi kwana gobe da sassafe kamin ka ci komai bayan ka yi sallah ka yi dan aura dangane mai aura da ne dan kasuwa ne kamin ka fita sai ka ɗauka ka sha shi to sai ka ɗauki wannan ƙarƙara kamin ka ci komi, bayan ka gama abin da za ka yi kamin ka ci komi. shi da ka fara shi ka ɗauki ƙarƙaran nan ka shanye shi duka gaba ɗaya bayan ka shanye shi duka gaba ɗaya kuma amma a kowane rana ana farawa amma misalin ka fara asabar to ran lahadi ma ka yi litinin ka yi talata ka yi laraba ka yi alhamis ka yi juma'a ka yi asabar ka yi ka je da dai ka samu kaman kwana bakwai kana yi wannan shine garanti kuma ko so ɗaya ma in ka yi abin da sa muke faɗa haka muke ba da irin wannan kwanaki saboda kowa da irin yanayin jinin shi kowa da irin yanayin tsarkin shi kowa da irin yanayin kusancin shi da ubangiji wata wata'ala abu yawanci sai wani muka so ɗaya sai ga Allah ya ijaba mana inda muke so wani kuma sai ya ta yi ta yi ta yi to yanayin kusancin ka ne da shi eh zaman sarki ne da da jama'ansa wani zai je daga ya je roƙo sarki sai bai saboda kusancin shi da sarkin ya je roƙon alfarma wani kuma zai daɗe ya daɗe ma bai ga sarkin ba saboda nisan shi da sarki to Allah zan mu dace kuma mun yi zaman amfani da wannan sirri ga dukkanin wanda ya mana lakin ya shi a wannan sirri da yan uwa su masu amfana ah, kuma muna ba da shawari ga wanda ya kasance yau shine farkon zan shi wannan gida mai albarka cewa ya yi lakin ya yi subscribe saboda duk lokacin da muka ɗora sirri ya zama an samu ah, wato labari kuma jama'an mu wannan gida muna muku jinjinan ban girma da kokari da kuke yi cikawan ka'idodin mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya wuce mana gaba ya mana ijaba albarkacin annabi Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa amina amma ba da mata zara wa Ibrahim wal Qasim wa ala alihi haka qadarihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin